<laughs> To ina jin ka. Sai aka yi yaya. <laughs> Kai ka fiye zolaya. To na ji na ji shi. Kaga, kashe waya zan kira ka. Zan kira ka. Ka ba kawalli. Ya za a yi ki shigo min haka kuma kin san waya nake. Ke tun daga waje baki ji ina waya ba, za ki wani shigo min? Kinga, Allah ya baki haƙuri. ni ba shi ya kawo ni ba kawai zuwa ne in gaya miki sako ya gayyace ni dina zuwa anjuma idan za ki je ba zan je ba na ce ba zan je ba ko dole ne wai kwata sai ki ce kina jiraye da ni jira na kike yi ne dama ke ki kiyaye ni domin na fuskance ki tun da kika shigo gidan nan gaba ɗaya samari na kin kwashe su ke ce sarkin farin jini to ki je ga ki nan ga suna sarki ki sa ranki a inuwa ni ban san samarin ki bane kin ga kwantar da hankalin ki ni dazu dazun nan ma nayi wani saurayi shi balele kwantar da hankalin ki wa balele ba dai dan gidan mai gari ba kwarai ma kuwa shi tashin hankali fada da mai gari ran sallah kin ga ina ja miki kunne ki fita hanyar shi ina ja miki kunne ki fita hanyar shi saurayi na ne ina din saurayin ki ne kawata ina gaya maki ina ƙara jaddada maki last warning ki fita hanyar samari na ƙawata kina ji idan kin ki kuma ha kin ki share masallaci kya yi ta kasuwa na dai ga ba zan je ba je ba zan je ba dole ne kun ta matse miki ni ma ta kaina nake yi ba take ba me ya dame ni kowa kice saurayin ki saurayin ki billahi lazi ina ga miki na rantse miki da girman Allah ko na rantse miki da Allah kin bakin duk wata sabga da kika sani idan ba kya guri ni fa na miki ko nan da kike gani ko ba abin da ba zan sadaukar miki ba ina ga miki a kanki ba shan ba ta da kowa zan miki shi ma fiye da yadda ba na sani kuma na ma fi so ka bata da kowa din a kaina ai ba zan daina son ki Wai ah, ne wannan su? Ni ne. Kai ne wa? Ah, hukuma ne. Ban Allah. Me yake nan gurin? Muna magana ne da matata. Wa titi matata ka? Ka ce me? Matata ce. Mahukaci ne kai? ko ku a garki aka yaye ka za ka dubi waccan yarinyar ka ce mata ka ce ban ita ta zama matar ta ba matar ba ce a garki aka daura mana aure na san komai na dau oh. na dau lambar motar ka kai munafiki ne ke kuma katan bakin kwarto a sharon bulu df 129 baraci ka manta baka rubuta gashin ba wani kuma ba sai ka rubuta gashin ba. na ki rubuta zan maganin ka tukuna an oh. kama ka aka rasin ɗinka zan maganin ka kwartan banza kwartan wofi an yi mai wannan ga kudin biro ta karta very good ya bi kenan <clears throat> wannan abin da kai eh, ne abin da ake kira corruption and indiscipline secondamanian corruption and indiscipline wannan abin da kai kenan wannan shi kashe kasanmu. mu cin hanci da rashawa shi kashe kasanmu. mu tas muke ta addu'a Allah ya da mana idan ita lafiya lau idan mana da arzikinta har kuke addu'a in ya tafi kare ya dawo to sai ya dawo za ka ga yadda zamu da ku kana da yes kana ɗaya daga cikin wanda kuke addu'a kai idawo to zan maganin ka kamar sai ya dawo a to shi ne ki ga maka shi ne ki ga maka kai a zan maganin ka kai evidence 2 kenan wannan ai ko evidence 5 ka samu to shikenan ina ka taba ganin an yi fatura ba ina fa ka dai kare na mun hankali shi ne ake kira wannan indiscipline kenan indiscipline rubuta maka samun yi cacar baki ya yi cacar baki yawwa da hukuma yawwa ya ce wanda duk ike zai caje shi eh. Allah ya tsine min albarka daidai gwargwado to za a biyan da zan yi da ke da amma ka san zuri ne zan maganin ka to bari kuɗi na ma kin san shi ne na na san shi yan je galiya ne kawai sai ka bashi kuɗi ya samu na miya shi ke ne karki da ina ni karki da wannan duk mai san kina da barazanar da za a yi da duk irin wani abu da za a yi furo da shi ba san da ya san kina hmm? yanzu na san mu je